الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وباتاردنا دوب واللوكة هنا مقدمة با أسأل الله تبارك وتعالى ألا يأخذني بما يقولون وأن يغفر لي ما لا يعلمون وأن يجعلني خيرا مما يظنون ولوكة إذن كوتة الرسول na ɗan uwa ya cika game da ɗan uwansa ta sai ka ga kalmomin da zai faɗa game da ɗan uwan nasa kalmomi ne da duk wanda aka faɗa wa zai ji daɗi ko ya sifanci da sifar ko bai sifanci da ita ba amma dai Allah ya sani wato kamar yadda ni ake gani mafi yawan abin da nake faɗa maimaita abin da aka faɗa nake da wahala ka ji na faɗi wani abu wanda yake kokari na ne ko ilimi ne ya kawo yanzu haka ma da abin da zan faɗa a cikin wannan lecture abu ne da malamai sun sha faɗarsa har ma ana ga ba don kokari irin na yan uwa ba to da abin da zan faɗa din kullum ana ta maimaita shi ana ta sake faɗarsa to amma saboda ƙauna da kuma san alkhairi yasa muke sake haɗuwa da idan mu sake ji a matsayin tunatarwa an ce za mu tattauna akan gudunmawar masallatai wajen a wajen tarbiyya ta al'ummar musulunci amma ni da larabci sai na ga zan ce mata da'ul masajid fi a takwini tarbawi rawar da masallatai ke takawa wajen gina tarbiyya to kamar yadda muka sani masallatai jami'i ne na masallaci kuma in aka ce masallaci ana nufin wurin da aka tanada na musamman domin a dinga gabatar da salloli idan hamsu salawat ne to yawanci ana a ran larabci a ce masa masallacin hamsu salawat idan kuma har ana haɗawa da sallar juma'a ana ce masa masallacin juma'a da hausa idan kuma waje ne da aka tanada da ake ziyartar sa so a shekara a lokacin karan sallah da babban sallah a cikin ziyartar masa masallacin idi wanda tarihin masallaci ya fara ne daga tarihin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kafin annabi sallallahu alaihi sallama ba a san wani masallaci da irin wannan da irin wannan ma'anar ba ko da yake an bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a wuraren ibada wanda daga cikin ibadojin hadda sallah annabi ibrahim alaihi salam ya gina ka'aba kuma a matsayin ɗakin Allah wanda kuma masallaci ne ana yin sallah kuma kafin nan bayan nan an gina baitul maqdis wanda shi ma a masallaci ake kiransa tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma bayan an aiko shi ma ana kiransa da suna masallaci kamar yadda alqur'ani ya tabbatar da haka subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا to amma a matsayin wuri da ake taruwa a yi salloli guda biyar ranar juma'a a taru a yi sallar juma'a a yi hudu guda biyu Tarihin ta tarihin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to dalilai na alkur'ani da na sunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu tarin yawa sun tabbatar da cewa babu wajen da ya kai darajar wayannan wurare masallatai kamar yadda dalilin alkur'ani ya yi ishara da cewa da haka a cikin ayar suratul nur Allah madaukakin sarki yake cewa fi buyutin أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يتقلب فيه يتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب a mahallin sha'ir anan shi ne. Allah da kansa ya ce a girmama wannan masallaci kamar da ibn jarir a fabari Allah ya kansa da rahama da wasu malaman tafsiri suka nakalto daga salaf jamharatu min salaf fi buyutin azina Allah an turfa'a ay an tu'azzam a girmama su a mutunta su a rawaito daga da yawa daga cikin magabata kuma da suka ce an turfa'a a ɗaukaka ginin su kar a bar su a haka kamar ragowar wuraren shakata ko wani abu makamancin haka da aka aka samu asalin masallatai a yi musu katanga a yi musu rufi a yi musu gini mai kyau wai karfi ya muhu a dinga ambatan sunansa a cikin masallatar shine Allah subhanahu wata'ala to yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun ana tsarkake ubangiji ta hanyar furtawa da ikirarin tsarki tabbatar da tsarki gare shi da kuma fin karfin dukkan abin da ake dangantawa gare shi wanda zai cancance shi ba wanda suke yin wa'annan kuma wasu mutane ne wanda kasuwanci da kuma harkoki na yau da kullum ba sa shagalar da su gabaran ambatan Allah da kuma tsaye da sallah wannan mutane ubangiji ya ce daga ƙarshe ya kawo lamun atiba liyar yahumullahu ahsana ma'amilu ƙarshe Allah zai saka musu da mafi kyawun lada na abin da suka aikata kuma Allah zai kara musu a cikin falalarsa dama Allah yana azarta wa'anda ya ga dama ba tare da ƙididdigar ya ba su iyakacin ladan aikin da suka yi ba sai ya ƙara musu da yawa wallahu ya zuka man yasha'u bi ghairi hisab kuma saboda yadda Allah yake son masallatai ya ma nuna cewa wanda duk zai sa hannu a wajen raya masallatan nan to ya yi imani da Allah da ranar lahira ya sanya ina masallacin da raya shi alama ce ta imani da ranar lahira إيمان إلى الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله آه إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وتوين المتانم مصراع المسلاتي رأي غتها إذا ba kowa ne ke iya samun wannan dama ba sai wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira kuma ya zama dama yana tsaye da sallah kuma yana ba da zakka wannan zakka ta kuɗi kenan tun da aya ta sauka a shekara ta tara bayan an farlanta zakka da daɗewa kuma ba wanda yake tsoro tsoro wanda yake haɗa da soyayya da fuskantar wanda kake tsoro lokacin da kake bukata in ba Allah ba shi kaɗai suke tsoro Allah ce to wa'annan ya kusata su zama cikin shiryayyu kuma masallaci ne kaɗai Allah ya raba shi zuwa gare shi rabawa ta girmamawa yace inna ma ya'muru masajid Allah sana cikin suratul jinni ce wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne inna ma ya'muru masajid Allah masallatan Allah kuma a a al'adance a kowane yare duk abin da girmansa cansa ya girmama sai a raba shi da wani abu da ya fi girma in kuma ana so a jingina muni shi ma sosai zuwa ga abu lokacin sai a jingina shi da mallakar wani wanda ya fi komai girma ko da da hausa muna yin haka yanzu ka je a sakwatan ka da ce hikin Allah wato Allah ma <laughs> yana da wasu muna <laughs> ko ga ya ce kahirin Allah duk da cewa duk kafiri kafiri ne amma dai idafa ce ta ne, na wannan kalmar mummuna ana tsara nuna muninta ya zo a cikin hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam girma da matsayi na masallatai wanda ba ba ce mun ta maimaita abubuwan da kullum ake ji ba amma daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi a soyuwar wurare a wajen Allah mafi soyayyar wuraren al'umma a wajen Allah su ne masallatai sannan mafi in wurare da Allah baya so a cikin wuraren al'umma su ne kasuwanni abin da ya saboda masallatai a ciki akwai ambatan Allah a kowane lokaci sannan akwai ayyuka na alkhairi a kowane lokaci sannan kuma ita kuma kasuwa ba ka rasa da da su abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala baya so kasuwanni kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi munin wurare ne a kasuwanni an yi wuraren bauta da yawa kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yahudawa ba a ba su damar bautar Allah ba sai a wani wuri na musamman wanda da hausa muke ce masa hasumiya watakila duba da mafi yawan inda ake gina wurin bautar a sama ne kuma ba wuri ne na taruwa a yi jami'i ba sai dai kowa ya gina nasu ya je bautawa Allah sannan kiristoci su ma suna bautar Allah a majama'a ko dai ya zanto waɗanda za su taru da baki ɗayan su su yi abubuwan da suke yi na bauta ko kuma wani ɗaki da gida da za a gina ana yin wasu abubuwa da suka fi kama da su dabar da waƙoƙi da kuma tafi da tito da kuma kaɗe-kaɗe wannan na yahudawa ana kiransa da suna biya jam'insa jam'i ne shi ne biya su kuma kiristoci ah, ana kiran asalin wurin da suke taruwa ta jammo gaba ne, ana kiransa kanisa ana kiransa kanisa amma akwai dai wanda shi ne mutum ke ginawa ya keɓanci kansa da ibada a ciki sannan kuma an ce su kiristocin har yanzu akwai inda sufayensu suke taruwa ko kuma suke fakewa su koma su dinga bautawa Allah Shi ne sauma'a jam'in sa ko ana cewa ne. kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa walaula daf'ullahi nasa walaula difa'ullahi nasa qira'atan ah, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawati abin da yasa Allah ya tabbatar da ana ambatan sunan Allah saboda asali wa'anda suka bauta wa Allah a bisa tsarin da Allah ya aiko annabawan su ma sun yi amfani da irin waɗannan wuraren, kuma dukkansu an yaƙe su to amma dukkansu da yawansu Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta musu ɗaukar matakai na kare kai wanda ɗaukar matakin kare kan ne yake tabbatar da zamansu saboda duk wanda izo zai cutar da kai in ya tabbatar da ba za ka kyale shi ba to zai canja tunani to ba don Allah ya ba wa mutane dama ta su kare kansu daga sharrin junansu ba to da duk inda aka kafa na hasumiya da kuma masallatan yahudawa haka za mu ce da hausa kenan tunda shi ba haushe duka masallaci yake ce musu kai ko wurin gunki ma ibn duraid a cikin maksurarsa yana cewa fahtallati ghimdana mihrabad duma ya ce fahtalla sai ya sauka fi gimdana a ƙabilar gimdana mihrabar duma masallacin gunki ya je abin da zai kaga zai ce masallacin gunki kawai saboda shi sai an faɗa haka bahaushe zai gane to a wannan shine masallaci amma tarihinsa a shari'ar musulunci annabi salama ya zo ya tarar da akwai masallacin ka'aba domin shine farkon wurin bauta da Allah subhanahu wataala ya fara sawa ɗan adam a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ayar Ali Imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka farkon ɗaki na ibada da aka yi wa mutane shi a duniya wudi'a lin-nasi alwada'u anan ko dai da ma'anar an sakko da shi daga sama to da ana cewa wa ba'a idza asqata ko kuma a ko kuma a ce idan aka kirkira abu wa minul hadisul mawdu' وهو المصنوع المختلق شر الحديث الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع معنى اصطلاح ما لم حديثي كنا هذا معنى الحط وضع عيني بمعنى انحط اما انا سيد ان توضع جعل للناس شيني وندي كي مكة هكا مزال الله يا سامي شي هكا المسجد الاقصى ما مزال الله يا سامي شي abin da yasa kuma aka kira shi al-aqsa shi ya masjid al-aqsa saboda eh, ya yana da in aka an ka auna tsakaninsa da, da makka yana da nisa sosai shi yasa sai aka kira shi da suna al-aqsa wanda yake nan nesa sosai haka idan zaka tafi daga makka zuwa ka je masjid al-aqsa ko a irin tafiya ta yanzu zaka share kilomita kusan dubu nawa kafin ka je akwai nisa sosai to amma masallacin da manzala su salama ya fara ginawa da kansa shine a masallacin da ya gina shi a Quba bayan ya hijira daga Makka ya taho Madina ya yi kwanaki tara a hanya ko da ya iso a hayyu bani Salima sai suka tarze shi to amma hayyu bani Salima ba da su manzo Allah sallallahu yarjejeniyar baro Makka ba jagororin da ya yarjejeniyar baro makka suna gaba suna cikin garin madina don haka a bisa ka'ida sai mu za su ya dangane da zuwa inda suke kuma duk da haka akwai banun najjar wayanda su ne kakannin mahaifin manzo Allah ta fuskar mahaifiyarsa don haka in ya taho tukuna yana da sha'awar ya je zuwa inda suke to shi yasa manzo Allah salama da izo nan sai a haisama Allah ya kare yadda a gare shi ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya bada izini aka gina masallacin Quba domin a ci gaba da koyar da tarbiyya da kuma bautawa Allah maɗaukakin sarki manzo sama ya da wannan guidelines kenan zamu ce da turanci aka gina masallacin Quba da ya gama kwanakinsa da ya bar Quba ɗin saboda ba wai tafiya ce yake yi shi kaɗai daga shi sai sai na Abubakar ba a'a maukibi ne na jama'a wanda kuma mazala sallama ba a taɓa yin ɗan adam mai kirki da mutunci da kula da hattara irinsa ba yana tafa ne duk inda aka nemi ya zauna ko ya biya ya yi gaisuwa ko ya biya a gaishe shi yana tsayawa ya biya da haka sai da ya ɗau lokaci daga ƙoba kafin ya iso madina a nan ne har juma'a ta yi masa a nan gaban ƙuba kaɗan to a nan ne ya fara tara mutane aka yi juma'a a masjidil juma'a har yanzu yana nan daga nan kuma za su sa ko da ya ƙara so cikin madina ya sauka a wajen khalid ibn zaid abu ayyub al allah ya ƙara yadda a gare shi to manzara ya ci gaba da tsaye da sallah amma ba a masallaci ba amma a daidai lokacin farko abin da ya fara yi shine saboda a lokacin matarsa da ya tare da ita guda ɗaya ce don haka an ba shi inda ya sauke matarsa to sai ce a nuna masa wurin da yake wuri yana buƙatar ya siya sai aka ce to akwai tsohuwan makabarta da an daɗe da daina binne mutane a wajen ka je ya rasulallahi idan kana buƙata marayu ne a hannun wani wurinsu ne sai a yi kima sai a biya su kawai maza a yana so a nuna masa wajen aka nuna masa wurin aka yanke shi fuloti ne a 70 by 63 a irin lissafin yanzu na murabba'i 70 a murabba'i ake faɗa ne da hausa 70 by 63 ko 64 and 63 kaga bai kai 100 by 100 ba a nan annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to a masa kima tun da dukiyar marayu ce aka yi masa kima za su ma ya karɓi kuɗin a wajen abubakar daga cikin abin da abubakar ya zo da shi na guziri ya biya to a daga zuwan maza su sai da aka ɗau wata biyu ba abin da maza su yake yi wanda yake ciman lokaci irin wannan ginin da shi aka zo aka yi ginin sannan da waɗanda suka riga shi suka zo gaba suka fara zuwa hijira tunda ai ya ba da izini an fara sabai sun fara zaro jikinsu suna gudowa madina duk ba a ankara ba ba a taɓa gane manzo Allah sa shi ma zai taho ba har sai da lokaci yayi tukuna Allah ya bashi umarni ya taho ya hijira a saboda sun so su kashe shi sun so su kashe shi ga baki ɗaya wa in kadu a menene aya cikin suratu bani isra'il wa idh yamkuru bika allazina kafaru afwan ta cikin suratul Amfal? wa iz yamkuru bika alladhina kafaru au yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa wallahu khairul makirin lokacin da suke kitsa maka wato ana ta kitsa shawarwari liyusbitu ka dan a kama ka a daure ka a hana ka fita saboda suna ganin ana zara jiki suna tsoron kama zara suna shi ma ya tafi ko kuma su kashe ka ko su kore ka daga madina to kuma ƙarshe sai Allah ya kaddara manzo Allah sa ya hijira to cikin waɗanda suka yi hijirar haka manzo Allah sa ya dau wata biyu ana ta fama ana ta ɗaukar tubali akai akai ginin dan ba mu da lokaci ba muna magana ne akan at-taswirul fanni na masallaci kuma ba lakta ce akan masallaci ba lakta ce akan gudunmuwar masallaci ba da haka ba da na suranta muku irin abin da malamai suka rubuta na yadda ginin yakan kama da irin abin da za a iya fa'idantuwa da shi na tarbiyya a wajen ginin Mazarafa da kansa yake ɗaukar bulo kuma ya zo akwai leburori a ciki akwai birkiloli a ciki akwai masu ba da shawarwari da yadda za a yi ginin da yadda aka yi filas ɗin masallacin da kututturan da dabino da icen dabino da yadda aka yi rufin nasa da jarida ta dabino da kuma tubali aka gina shi da ƙofofin da aka gina masallacin a kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin balaguro daga makka ya je sham a hanya ya gamu da ya gamu wuraren bautar yahudawa akwai akwai wuraren bautar yahudawa akwai wuraren bautar kiristoci kuma duk manzo sama ya taɓa ganin yadda suke amma da yake ba gasa ce ba magana ce ta a bauta wa Allah a bisa tsarin da za a samu raha da sakewa manzala sallama ba a rawaito ya kwafi komai daga cikin tsarin da ya yahudawa suna kai ba duk da cewa yanzu an waye gari da yawa daga cikin masallatanmu an koma ana gina su a tsari na ginin coci domin mu alhamdulillah har yanzu a Kano sai yanzu ne ma aka fara shigowa da irin wannan tsarin in ka ga ginin masallacin sai gan shi kamar ya fita daga irin tsarin ginin masallatanmu na al'ada na gargajiya wanda har yanzu akwai buƙatar manya-manyan malamai na duniya su sake zama a zauna da malaman ƙasashe a sake duba irin tsari na gine-ginen masallatai a fitar da abin da ya halatta da wanda zai halatta kuma a nan ma zan ƙara da buƙatuwar mu zuwa ga samun katsalandan na addini ko ko mu ce lalle a samu wakilci na addini a abin da ya shafi harkar architecting akitekta yanzu ba abin da zai yi wa a zamanance dole sai da tasmim sai an zana to a wajen zanen dole akwai masail fiqhiyya wanda idan shi architect din shi ne zanen idan bai koshi da aƙida ta musulunci ba to wataƙila sai ya gina masallacin a tsarin da wataƙila zai bada wahala wajen seta alƙibla da dai sauransu wanda kuma kun ga ta annabi Musa da Harun Allah ya ƙara aminci Allah ya ƙara tabbata a gare su a tsari ma na physical planning na ginin su sai da Allah subhanahu wataala ya ba su shawara kamar da Allah ya faɗa wa wahaina ila Musa wa akhihi an tabawwa ari qaumikum bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa shirin? mu'minin haka Allah ya faɗa a cikin ayar suratu Yunus kaga waj'alu buyutakum qiblatan hatta direction ɗin ma na physical planning an ba su yadda za su dan shin ya halatta a shigar da banɗaki a cikin masallaci a yi ofis a cikin masallaci da banɗaki a ciki ko bai halatta ba wannan duka suna da buƙatar a wato ya zanto akwai hudu islami kawai ya dole ya zanto akwai presence na musulunci sosai ba haka nan za mu zauna sai dai a dinga yi mana ba dole muna da buƙatar samun musulmai architectures kwanan nan wani ya mun tambaya a abuja akan yana aiki da mai gidansa to mai gidansa ba musulmi bane ya samu wani aiki a akwa ibom na gina wata santa da coci da komai to shi kuma shi ya fi kowa iyawa a cikin architect na kamfanin to shi yanzu an ba shi ya je ya fitar da tsarin ginin kuma ya je ya sufa bijin kuma ya faɗa min kuɗin da za a ba shi da yawa shin a musulunci ya halatta ya je ko bai halatta ya je ba ko kaga wanda ba shi da wata aƙida ta musulunci mai ƙarfi ta da ce kawai shi ai ya fi karatunsa ne ai ba shi ya ce su gina ba ai ba bautar zai ba kawai sai ce bari ya tafi ya yi kaga dole muna buƙatar hatta a cikin lakcarori na na na engineering department na building and construction civil engineering quantity survey da da da da da, da dukkan wani abu da ya shafi harkar gini ya zanto muna da wakilci na musulunci dole ba za mu tafi gaba ki ɗayan mu je mu karanta arabic and islamic studies ba dole sai mun samu waansu da za su je su karanta wannan ko kuma a cikin malaman dole a samu wa'anda za su waye ya zanto an zo musu da fatawa sun san shige da fice na abubuwan aƙalla ba za a lamunce musu kamar yadda muke a islamic banking and finance wanda a yanzu an wurin jaye mu har yanzu kibarul ulama ɗinmu da yawa wasu daga cikin matsalolin na zamani ba sa fahimta yadda sura abin take sai tsirari kaɗan cikin wanda Allah ya musu baiwa wanda dole sai mun sake komawa domin mu sace jaddada wala'in mu ga addini wajen shiga cikin at-takhassusatil ilmiya domin mu dinga ba da tamu gudunmawa a dai a cikin lokacin ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ne in kuntuna ammar ibn yasir Allah ya ƙara yadda a gare shi yana kusa da manzala sama san ɗauko bulo kowa yana ɗaukar bulo ɗaya eh, eh, shi ammar sai ɗauko biyu to sai manzala sama ya gan shi ya sun masa nau yace ammar ya kowa yake ɗaukar ɗaya-ɗaya. ka ya ce ya rasulullahi Allah ladan nake so nawa yawa sai manzala ya ce wai ha ammar Allah sarki ammar taqtuluhu al-fi'atul wannan hadisi na al-fi'atul baghiya ai a lokacin ginin masallacin annabi sama aka yi shi ba za sama da ya gama gina masallacinsa to tun daga gama gina masallacinsa sai masallacinsa ya zama shine cibiya ta musulunci a nan kusan ake yin komai mafiya yawan ayoyi da suka sauka ko dai a cikin masallacin suka sauka ko kuma suna sauka a nan manzo Allah sama ya zai karantar da sahabbansa sai ya zanto kusan shi masallaci wato wani wata cibiya ce ta tsabbata abin da aka yi wa manzo Allah sallama wahayinsa na Qur'ani da kuma wanda Allah ya sanar da shi yake sanar da mutane to yanzu mun fahimci masallaci da kaɗan na haska mana a game da abin da ya shafi falalar masallaci a muka ce gudunmawarsa wajen tarbiyya ko gina tarbiyya ita tarbiyya abin da ake nufi da tarbiyya shine ciyar da abu gaba ya zama ya fi yadda yake kula da shi ya zarce ya samu rayuwa ɗorarriya tare da ci gaba ko kaji ne idan ka siyo kana kiwon su ta ake cewa tarbiyatu wajin kiwon kaji ko bishiya ce idan ka shuka ta kana ba ta ruwa turabbiya kana tarbiyyarta abin da ake nufi da tarbiyya din asali shine ƙaruwar abu watar al'arba hamidatan fa'iza an zalna alaiha alma'a ihtazzat warabat sai ta ga ta ihtazzat sai ga ta motsa warabat ta ƙara girma ta ƙara kumburi wa ambatat min kulli zaujin bahid yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana zara albarkar da take cikin riba kuma yana haɓaka albarka ta sadaka to a tarbiyya abin da take shi ne, idan tarbiyyar ƙaramin yaro ne da aka haife shi to a matakai da yake takawa na rayuwa waɗanda suke kama da rayuwar dabbobi to ya yi ƙoƙari a tsare shi kada ya taho da rayuwar wani matakin zuwa wani matakin kuma a dinga lura da shekarunsa na haihuwa da shekarunsa na ƙwaƙwalwa ana saita su domin kar ya zanto gashi ya shekara goma a haihuwa amma ƙwaƙwalwarsa irin ta ɗan shekara biyu ce wannan shi ake kira al'iyaƙatu zihiniya wanda idan ya zarce a haka ne ake samun dolo ake samun gaula ake samun sakarai ake samun soko ake samun sususu ake samun shashasha da sauran irin waɗannan sifofi waɗanda suna faruwa ne sakamakon jinkiri da ake samu na shekarun hankali ba su tafi daidai wa daida da shekarun haihuwa ba sannan daga daidai lokacin da ya fara idiraki ya fara gane abu to ya taso da sanin Allah da kuma sanin manufar halitta da kuma da kuma wato na dubba kyawawa na musulunci Mazala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da yaro yana cin abinci ba a yanayin da ya kamata ya ci ba ɗan ƙaramin yaro ne amma sai mazala sun ce ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik kai yaro ka ambaci sunan Allah an aka ma tsaya shi ba bai san waye Allah ba amma dai ya faro da sunan Allah wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama saboda albarka wa kul min mayli kuma ka ci abin da yake gabanka idan ya fara samun hankali to kuma sai a kulla alaƙar zuciyarsa da ubangiji subhanahu wataala ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi Abdullah kamar da hakim ya rawaito fil mustadrak fi sanadin sahihin aqarrahu alaihi zahabi yake cewa ishna burhatan min az-zaman wal hadith rawahu ibn majah ishna burhatan min az-zamani wa nahnu fityanun hazawira wa inna ahadana la yu'ta al-iman qabla al-qur'an mun rayu tsawon lokaci ma'ana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kenan a lokacin muna matasa 'yan bana bakwai sai ya zama kowane ɗaya daga cikinmu yana samun tarbiyya kafin ma ƙur'ani ya sauka sai kuma ƙur'ani idan ya sauka sai mu koyi abin da yake cikinsa na halal da haram sai ka ga mun ƙara imani to kawo kenan tarbiyyar babba shine ƙulla tsakanin zuciyarsa da ubangiji da kuma sai saita shi kan tsari na kyawawan ɗabi'un da za su taimake shi ya zauna da mutane lafiya kuma ya iya gudanar da duniyarsa wannan ita ce tarbiyya a taƙaice to a wanda ya kalli masallatai zai ga cewa ko shakka babu masallatai kamar ma ba wai don sallah kawai aka tanade su ba an tanade su ne don su zama wata makaranta da mumini zai shiga cikinta ya fita tare da koyon al'amuran da suka shafi addini da kuma abubuwan da suka shafi rayuwa wannan duk wanda ya duba asalin yadda aka gudanar da masallatai a karo na farko zai ga abin da aka taso da shi kenan a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya mai da masallacinsa ya zama nan ne matattara ta sahabbansa hatta wanda ba shi da inda zai kwana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam a masallaci ake sauke shi mun san labarin ahlus suffa sannan a wato hatta waɗanda suke da ƙarancin gata to idan rashin lafiya ta kama su annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da buƙatar kula da yadda ake gudanar da yi musu magani tunda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ba likita bane amma duk wani abu da ya shafi likitanci wanda yake da alaka da imani na ɗan adam to ba wanda ya kai manzo Allah sama duk wani abu na likitanci da yake da alaka kai tsaye da imani na ɗan adam to ba a taɓa samun wani a duniya da ya kai manzo Allah sama abin da ya shafi kuma al'amari na gano maganin rashin lafiya kaza da yadda za a yi amfani da magani kaza wannan a zamanin annabi sallama da kansa in wani abu ya kama yakan sa a nemo waɗanda suke aikin su ne da kuwa manzara sa likita ne to da ba wanda ya isa a gaban annabi sallama ya yi aikin likitanci kamar yadda ba wani liman da ya taɓa gigin ya shiga gaba ya ja sallah bayan manzara sa yana tare saboda wannan aikin manzara Allah sallama ne shine limamin limamai amma likita manzara ko da ya zo Madina sha yayi ku tattaro min hanyar da kuke bi ta magani ai da ba zarafa da ya sani da ba zai ce a tattaro masa ba kawai zai ce musu na san kuna kaza na san kuna kaza kar a yi kaza amma sai ta urdu alayya ruqakum suka tafi aka nemo likitoci da masu maganin gargajiya suka zo suka yi baje kola abin da ya kira exhibition ma'arid ne manzara sa ya dinga tambayar su to ya ake wannan sai to wannan dai in kunama mata halbu mutum sai a yi kaza an an yi kaza za ta faɗi ka san shi al'amarin magani wata baiwa ce ta Allah kawai sai dai a nan ma kaɗai ya isa mutum ya ƙara gane Allah shi kaɗai ne abin bauta wani maganin dabara ce wani kira wani kuma gado ne shi kansa wanda yake yin ka shi kawai dai haka ya taso ana yi to manzara sallallahu ya fi kowa sanin Allah ya fi kuma kowa sanin abin da Allah yake so da wanda baya so duk abin da ya shafi shirka sai manzo Allah ce to wannan kar a ƙara yi wannan iya abin da yake na shirka manzo Allah ya hana rago kuma ya kyale su je su gaba da yi to idan an samu da mara lafiya manzo sa yakan sa a ɗauko masa likita sai ya dinga kula da shi shi ko manzo Allah sallama in an ba da dokar da ka'ida shi yana zuwa don ya tabbatar saboda maslahar majinyacin ya tabbata kamar su mamata bin ufal ai da aka jefi da abunan kamar sa'ad ibn mu'az Allah ya ƙara yadda a gare shi sayyidu al-ansar da aka jefe shi a yakin handak ai mazala sama sawa ya aka ɗauko shi aka da da shi masallaci in ji ummuna aisha har ma ciwon nasa aka yana wari aisha ta ce muna jiwa daga cikin gida lokacin za su haika leko don ya dinga zuwa yana duba shi ya tabbatar da abin da aka bayar na maganin yana yi sosai kuma ko yaƙi aka tafi maza yana sa ana tafiya da wa'anda suka iya aikin rauni sallallahu alaihi wa alihi sallama to kaga ɗaya kaɗan daga cikin rawar da masallaci yake takawa kenan ta fuskar lokacin annabi sallallahu alaihi sallama to ita tarbiyya tana da majalat in an ce majalat su ne wuraren da ake ba wa mahimmanci kun ga ana ba wa jikin mutum mahimmanci ta fuskar a tabbatar da cewa kowace kowane ɓangare na jiki yana yin irin aikinsa da ya kamata ya yi idan ya huce gona da iri to abin da ake nufi da tarbiyya shine a dawo da shi iya inda haddinsa yake idan kuma ya kasa da yadda yake a ɗago shi ya zo ya yi irin abin da ya kamata ya yi kaga wannan tarbiyya ta jiki kenan wannan yawanci za ka ga ko a yau da gobe an finta a asibiti da jami'an lafiya da sauransu za a ce maka to idan za ka ci abinci ka wanke hannunka ka ji an ce maka um, idan za ka yi kaza kar ka yi kaza wannan duka matakai ne na a jikinka ya yi abin da ya kamata ka je ka motsa jiki ita ma tarbiyya ce in ka je za ka samu shi malamin tarbiyyar a filin motsa jikin ka ga yana dakawa mutane tsawa yana musu dai irin abin da haka ya kamata malamin irin wannan tarbiyyar ya yi to sannan kuma ana tarbiyyantar kwakwalwa ana tarbiyyantar kwakwalwa ita kwakwalwa wata duniya ce mai faɗi wadda kusan komai baya tafiya daidai idan ya zama tsarinta akwai matsala to ita tarbiyyar da ake mata tarbiyya ce kala-kala na ɗaya tabbatar da cewa tana aiki yadda ya kamata na biyu taimaka mata da abubuwan da za su haɓaka aikin nata na kuma tsare ta daga abin da zai iya kawo mata cikas da matsala na hudu kuma in an samu wata matsala a ciki yadda za a yi a raba kwakwalwar da wannan matsala to addinin musulunci yana da ta cewa akan duka waɗannan ɓangarorin wannan shi ma ba wannan fannin muke ba shi ma sai a abin da shafi islamic psychotherapy shi ma anan za a yi taimaka bayani da sauransu da yadda ake mu'alajar depression da sauransu a musulunci sannan sai kuma zuciya wacce ita kuma zuciya ita ce cibiyar komai a jikin ɗan adam kamar da yake cikin hadisin annu'man ibn bashir Allah ya kare da a gare shi wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu to babu abin da yafi wahala irin tarbiyyar zuciya ita ce ake cewa at tarbiya na'am at tarbiya ar ruhiyya tarbiya ta ruhi to idan ka kalli masallaci jama'a idan ka kalli masallaci kaga irin rawar da yake takawa wajen gina nan majalat na tarbiyya to za ka sha mamaki daga ciki barin ba mu kaɗan daga ciki na ɗaya masallaci shi ke taimakawa al'umma wajen koya musu tsari na rayuwa abin da yake kira planin na rayuwa da kuma iya abin da ya kira time management shine idaratul waqti. saboda duka masallatan duniya ga baki ɗaya an gina su ne a bisa tsari iri ɗaya da wanda suke afirka da wanda suke asia da wanda suke europe da wanda suke australia da wanda suke amurka Latiniya, da duk ko'ina a duniya babu inda ake zuwa a masallaci haka zikau a ce to kenan yanzu abin da za a yi kai ladan tun da kana da lokaci yanzu ka kirawo mana sallolin nan guda biyar kiran sallah salloli guda biyar alabashi sai dai a dinga yin copy and paste in an zo a zahar kai ɗaya an riga an yi kiran sallar ta al'asar an an zo la'asar kai ɗaya an riga an kiran sallar ta a'a dole sai lokacin kiran sallah yayi sannan za a yi za za a kira sallah sannan kuma babu wani masallaci a duniyar nan da ya taɓa halatta cewa a zo a yi sallah kafin lokacin sallar ya yi sai dai addinin musulunci ne ya hango wata matsala da ya hango matsalar to sai ya ƙoƙarin ya shawo kan matsalar akan abin da ake kira ake kira a yare na administrative language abin da ake kira idaratul azamat risk management akwai abin da ake kira risk management shine idan aka hango wata matsala kafin faruwarta ko kuma bayan faruwarta to ya za a yi a yi wani tsari wanda za a tsira daga effect na wannan matsalar yanzu ana zaune sai hadari ya taso hadarin nan Allah ne yake yin sa Allah shi ke zubar da ruwa daga sama ko ba haka bane amma kuma yana da side effect side effect shine zai hana ku fitowa zai hana ku taruwa ku yi sallar ku zai hana ku kaza zai hana ku kaza to saboda haka sai shari'a ta yadda cewa to idan kun hango alamar akwai hadari to ku haɗu ku yi sallar ku a daidai wannan lokacin kaga a masallaci ne kadai ake yin haka amma in kana gida a gida za ka yi sallah kaga wannan ma baka da buƙatar wannan abin da ya shafa harkar risk management din to kaga masallaci yana tarbiyantar da mu akan tsari wannan tsarin da muka bari ne yasa duniya take mana kallon yan kauye take mana kallon kamar marasa amfani alhali addinin mu komai a tsare yake yanzu idan ka je kaga tsayar da ake tsara gidan gwamnati da yadda ake tsara rayuwar gwamna da adadin mutanen da zai gani da adadin meetings ɗin da zai yi da kuma abin da za a tanada na ko ta kwana ko da wata matsala za ta iya faruwa sai ga cini musulunci ya riga ya tanadi irin wannan tsarin kuma sanyawa ku zo masallaci wata tarziya ce da horo da ake baku na musamman don ku zama masu tsari wani abu na farko ke sana abu na biyu kuma wato zuwa masallacin yana bamu wani tsari na sake wanke zuciyarmu da kuma ƙara gina rayuwarmu kan abin da ake kira tazkiyatun nafs ta ina za mu gane wannan a akan ta ina za mu gane wannan game da abin da ya shafi abin da ya shafi masallaci wato sallolin da muke yi a ubangiji subhanahu tare da cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sannan kuma wato idan ka taho masallacin ko da ba ka jin larabci wani lokacin lokacin da ake yin karatun da nutsuwar da kaga mutane suna yi yana ƙara sa maka wani imani da kuma wani yanayi na ƙara samun nutsuwa sai kuma tarbiyyar ka ta zuciya sai ta ƙara haɓaka wannan shi ma unwani ne kawai na baya wanda shi kaɗai yana da buƙatar lacca mai zaman kanta sannan sai na uku a masallaci kamar yadda malaman tarbiyya ta musulunci suka yi ijma'i a kai yana ɗaya daga cikin wurare da ake bayar da ilimi a cikinsa wanda asali ma tun farko masallaci nan ne jami'a ta farko domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin su an samu wanda yafi kowa kwarewa akan law of Succession. akan ah, tsari na rabon gado da doka shine wa Zaidu ibn sabit Allah ya ƙara yadda a gare shi a ina ya ƙware a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma an samu sahabin da ya fi kowa ƙwarewa akan abin da ya shafi harkar jagoranci irin su sai na Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi a cikin masallaci suka koyi wannan an samu sahabin da ya fi kowa fahimtar Allah da sanin Allah da sanin manzala sa shine sai na abubakar a ina ya samu wannan matsayin a cikin masallaci an samu wanda ya fi kowa iya tafsirin alkur'ani abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud a ina suka kware a cikin masallaci to su kuma da suka tashi wa'annan sahabban da suka tashi sun koyar da tabi'ansu su ba a cikin masallaci suka yi training ɗinsu Abdullahi dan Abbas an samu Sa'id ibn Jubair ibn Ummi da Hama wanda tun da rayuwar Abdullahi dan Abbas ya fara fatawa da izinin Abdullahi dan Abbas a masallaci ya kware an samu a cikin almajiranta, an samu Qatada ibn Di'ama ibn Quraysh shi ɗalibin Abdullahi ibn Mas'ud ne an samu Mujahid ibn Jabr an samu Ikrimatu Mawla ibn Abbas al-Barbari a ta Abdullahi ibn Mas'ud an samu su Masruq ibn al-ajda an samu su qatada ibn di'ama ibn qatada as-sadusi a ubay ibn ka'ab an samu su abul aliya ar an samu su abdurrahman as-sulami manya manyan tabi'an da a wajen su aka rawaito qira'at a wajen su aka rawaito a wato ma'anoni na alkur'ani duka a masallaci suka kware sannan wa'anda suka fi kowa ilimin fikihu a duniyar tabi'ai duka a masallaci aka yaye su abdurrahman abin abu abdurrahman wannan kai wannan an samu sa'id bin bin musayyib an samu kharijat bin zaid ibn sabit an samu ubaidullahi bin utba bin bin mas'ud an samu alqasim ibn muhammad ibn abi bakar da sauran alfuqa saba ubaidulahi urwatu Kasimu, sai kuma sa'idun abubakar sulaimanu kharija nan mutanen duka sun kware ne a cikin masallaci sannan su kuma da suka tashi sun yaye almajiransu wanda su ma kuma a cikin masallaci suka yaye dukka waɗanda suka so a ɗabaka ta uku a cikin duniyar ƙananan tabi'ai duk a masallaci aka ayaye a haka a haka har aka zo kansu imamu na maliku a haka har aka zo kansu imamu bukhari da sauransu kaga kenan ashe masallaci shine jami'a ta farko sannan da aka zo tsari na nizam na jami'a jami'a farko a duniya ita ce jami'ar qirawan a masallaci aka fara yin a yanzu ita ce mafi tsufan jami'a a duniya gaba take da azhar al-azhar asharif asali ai a cikin masallaci aka fara yin lokacin daular fatimiyya aka yi ana koyarwa a cikin masallacin a matsayin jami'a kafin nan an yi dolar lokacin dolar andalus kafin faduwar ta a alif ɗari biyu da casa'in da biyu bayan hijira alif ɗari hudu da casa'in da biyu bayan hijira kafin nan a cikin masallacin ba kawai akwai makaranta dubu goma sha biyu kullum sai an zauna an ba da karatu wannan makarantar ita ta fitar da manya-manyan malaman duniya ita ta fitar da al'imam ibn abdulbar annamari Allah ya ji kansa da rahama in ta fitar da al'imam abu abdullahi al kurtubi mai tafsiri ita ta fitar da abul abbas al kurtubi mai hadisi mai al-mufhim ita ta fitar da ita ta fitar da al-imam shatibi wanda yake mai al-muwafaqat ita fitar da al'imam mai alƙara'at ita ta da al'imam ibn hazm ahmad ibn ali al'andalusi shi ma a nan dai a wannan makarantar ya fita ita fitar da abdulhaq al-ishbili dubban malaman da su suka haskaka duniyar ilimi ga baki ɗaya sai da ya zanto kusan wanda duk bai je andalusiya ba ko kuma iliminsa ba shi da dangantaka da andalusiya to to ba za a kirga shi a matsayin malami ba hatta albarkacin yaduwar mazhabar malikiya a nan da albarkacin yaduwar kira'ar imamu nafi abu ruwaim ibn abdurrahman al-madani a al al-arabi da kuma bilad afriqiya duka a sakamakon masallacin qurtuba ne saboda shi yahya ibn yahya ibn shamlal ibn waslas al al-andalusi da ya je ya ebo karatu a wajen imam malik da ya dawo aka ce to ya zo ya karɓi ministan shari'a shine qabil quzat kenan alƙalin alƙalai yace a'a in ka karɓi wannan matsayin shi kansa sarkin zaka iya hukunta shi aka ji duniya ya ce ina shi dai masallaci zai je ya koyar to sai girman sa ya ƙara girmama a idan sarki sai zanto sarki ya alkawarin to ba zai taɓa naɗa wani a wani mukami ba sai in shi ya haya ya bada taskiya a kai to sai almajiransa suka yawaita to sai zanto karatun da ya koya a wajen malik shi yake koyarwa sai zanto kusan duniya ba inda zaka samu malamai sai na masallacin na halkar ya haya masu irin karatunsa shi kuma imamu na malik yana cikin almajiran nafi'u a wajen karatun alkur'ani wa in kana an ce rasa qadamuhu a wajen kira'a amma sai dai shahararsa ba ta kai ta isa ibn mina ba wanda aka fi sani da ƙalun. Allah ji kansa rama dalili ku saboda shi malik ya shagala da karantarwa shi kuma ƙalun uwarsa matar shi nafi'u yana auren uwar ƙalun. ka ya shekar ishirin a cikin gidansa kaga ba zai yiwu maliku da yake zuwa daga waje kuma duk da haka dama ai malik din shi ko malamin nafi'u ne ta fuskar karatun hadisi amma shi Allah ya haska wa nafi'u shi kuma abin yasa shi kuma Usman ibn Sa'id war shi ya fi shahara fiye da su Maliku sai da shi ya fita da ilimin nasa waje domin shi ko da ya zo Madina da ya zo Madina ai ya zo ne a daidai lokacin da ba za ka samu damar karanta sama da aya ɗaya ko biyu ba ma a wajen nafi'u saboda mutanen suna da yawa amma mutane sun gan shi ya taho daga nesa ga wahala tun daga misira sai suka ɗaga mai ƙafa sai wannan ce to na yi maka sadaka da da lokaci na aka tara a cikin takaitaccen lokaci ya karantawa nafi'u kuma ya itikanin karatun kuma ya bashi ijaza amma ba da haka ba kamar da a biyar wato a cikin sayarwa alamin nubala a malik an tambaye shi wace ƙira'a ce ta fi burge ka Ya ce qira'an nafi'u shi yasa da aka tambayi Imam Ahmad kamar yadda Zahabi biya ka a cikin tarjumar Imam Ahmad shi ma ya faɗi irin abin da Malik ya faɗa to kaga a sanadiyar Yaɗuwar ta a Andalusiya ta hanyar Andalusiya kuwa musulunci ya shiga biladul Maghrib daga nan mu kuma ta hanyar nan ya zo mana shi yasa irin tsarin karatunmu irin tsarin karatun mutanen Maghrib ne a ruwayan mu ta Warsh an nafe su kuma 'yan kamar Libya za ga ruwayar Kalun an nafe da dai sauransu to an nuna min cewa lokaci ya yi kuma akwai 'yan abubuwa da na bari wanda ba zan iya ƙarasa su ba kawai sai dai in ba da unwanin misali daga shi irin tarbiyyar da masallaci yake mana tarbiyya ta jarumta da rashin tsoro ta hanyar kwala kiran sallah da ake yi a koyaushe ana jaddada aƙidar musulunci don a nuna maka ko bautar ƙasa ka je yi ga arna a wajen wannan ba zai hana ka fito da ka ta musulunci ba a ko ina kuma kake a duniya sunan Allahu akbar inda ake cewa tana razana duk wani wanda ba musulmi ba duk wani wanda kai a cikin zuciyarsa akwai kin musulunci ko da musulmi ne kuwa kabbara tana bashi tsoro a daga ciki kuma tana masallaci yana tarbiyyantar da mu akan kankan da kai tawabu'u domin duk ka duk matsayinka duk yadda kake jin kanka in ka zo masallaci ka cire takalmin ka dai kuma ka zo ku tsaya ku yi sahu tare da mutane ba wani wani wani wani wani bariya wani mai taurin kan da zai ce shi bai isa ba sai dai a masa masa wurinsa shi shi kadai a cikin masallaci in ya yaka sallarsa kuma bata yiwu ba don haka masallaci yana yana koyar da mu akan tawabu sannan kuma yana tarbiyyantar da mu akan daidaito yadda za mu yi sahu ga baki ɗaya a gaban liman kuma yana tarbiyyantar da mu akan tsari na siyasa da jagoranci akan cewa ba a shigewa gaban jagora shugaba muddin akan daidai yake dole a bayan shugaba ake a tsaya a ji mai shugaba zai ce in yana da saurin karatu ana karatun zuci kan ka gama karanta fatiha in yi ruku'u haka za ka ajata ka ka bi shi ka yi ruku'u da haka ba dole sai wai shugaba ya yi abin da ya daidai da naka yadda kake so ba sannan kuma masallaci yana taimaka mana wajen jara'a da ƙarfin hali wajen gyara kuskure hatta liman ɗin da aka ce ku bi shi in yi kuskure to gyara masa za ku da ya yi ɓatan karatu in dai karatun zai iya ɓata ma'ana ko ba ba zai ɓata ma'ana ba ya halatta a gyara wa liman idan kuma ya yi israri ya doge akan ba daidai ba to bai halatta akan a bi shi akan ba daidai ba kamar misali kun cika raka'a hudun ku a isha sai tashi zai karo ta biyar sai aka yi masa subhanallah subhanallah sai ya kiya tashi sai ya kiya zauna ya ci gaba to anan malaman fiƙi suka ce ba za ka bi shi ba saboda laƙa qa'ata li makalokin fi ma'siyatil tun tunda yana sane an masa tambihi kuma bai zauna ba to wannan kuma ko da mutum ɗaya ne masa tambihin a bisa abin da malamai suka faɗa sannan kuma masallaci yana koyar da mu tarbiyya ta cewa komai da mahallinsa kuma komai akwai inda ya fi dacewa a yi shi kowa ya ga yadda musulunci ya bawa harkar nema mahimmanci amma manzo salama ya hana an zo masallaci a dinga siye da siyarwa kuma ya hana a zo a cigita abin da ya bata kuma sa'an nan bayan nan sai na umar Allah ya ƙara da a gare shi duba da irin saƙon da masallaci ke ɗauke da shi ya hana hatta a zauna a rera waƙa a cikin masallaci shi yana ganin wannan ba daidai ba ne kuma a haka aka tafi wannan shine tsarin kuma da malikiya a take kai to a yan uwa a ƙarshe akwai abubuwa muhimmai da na kyale su wanda ban faɗe su ba wanda daga ciki akwai abubuwan da suke taimakawa wajen yadda za a iya samun nasara wajen ribatar abubuwan nan na na, na, na tarbiyya na masallaci sannan kuma akwai abubuwan da suke janyowa da yawa daga cikin masallatanmu ba sa iya sauke nauyin da yake kansu ko akwai abubuwan da haka ya kamata a ga masallatanmu wanda idan ka kalli 'yan wuraren da suke ɗan kamantawa gwargwado za ka ga masallatan nasu irin rawar da suke takawa ta fi rawar da mu masallatanmu a nan suke takawa yanzu ka ɗauki sudan duk da cewa talakawa ne Talautin da Sudan suke fama da shi muna fatan Allah ya yi musu wannan damuwa da suke ciki amma idan ka duba ka ga irin rawar da masallaci yake takawa ta yi nesa da irin rawar da masallatan suke takawa yanzu zaka iya ganin masallaci kamar wannan amma ba shi da budget wanda kuma rashin samun budget yana taimakawa wajen shaƙi tafiyar masallaci ya sa sai zama babu abin da zai iya yi sai dai kawai ya ƙaddamar da sallah sai kuma karatu shi ma ba a irin hai'ar da ya kamata wanda muna da namuzaj na muna da sample na idaratul masajid da irin yadda ya kamata budget din masallaci ya kasance da kuma irin activities din da ya kamata masallaci ya zama yana yi domin cimma waɗannan manya-manyan abubuwan da za ku ji akwai abubuwan da da ba mu faɗa ba masallatai sukan iya shirya rihila tafiya a je a dawo to amma rihilar ba ita ce maksuda ba abinda za a samu an yi rihilar ana samun hamla ta likitoci kamar kwanaki da aka zo aka yi gwajin haƙora ciwon haƙora da ciwon baki a masallacin mala abdulwahab aka ba da magani kyauta wannan ne ya cikin rawar da masallatai ke taka masallaci yakan yanka idan sallah ta zo saboda miskinai da talakawan da basu samu sun yi layya ba masallaci yakan yi ispar lokacin ramadan masallaci yakan ɗauki nauyin almajirai wa ala limaman da suke masallatan ka ga limamin masallaci yana da kwakwalwarsa da komai amma bai yi digiri ba ko ya yi digiri bai yi ba, ko ya masa bai PhD ba so da talauci ba yadda zai masallaci yana da damar da zai ɗauki nauyin limamai ya tura su su je su yi karatu masallaci yana da damar da zai kula da al'amuran marayu to amma Allah ya taimake mu yanzu an dan fara wayewa an fara wayewa za ka iya ganin mutum yanzu ya yi masallaci kamar wannan to kuma sai ya samo wani wani project babba na wakafi wanda kila ma ya fi wannan masallacin yanzu aka zo wani sai zai ce ku taya gidan da yake kusa da ku zan sai muku a buge a ƙara masallaci ni yanzu in ni ne shugaban masallacin zan ce to shikenan sai mu je mu tambaya in muka tambaya aka ce wannan gidan gabaki ɗayansa a bada miliyan goma to zan ce masa to dan girman Allah in dai kana da niyyar miliyan goma kaga in aka siye shi miliyan goma da buge shi da extended ɗin masallaci ba zai gaza cin wata miliyan ashirin ba ba miliyan talatin ba kenan sai ce to in dai za ka iya ba da wakafin miliyan talatin din, ka zo mu zauna mu yi bot a je cikin kaso ko bai ko kaso kwari a wa masallacin rumfunan da zai dinga samun kuɗin shiga duk shekara wanda da wannan kuɗin shigan ne za ku kiyaye ruwan mutuncin fuskar ku za ku dinga yin budget kuna yin auditing duk shekara kuna da abin da za ku kashe a masallaci kuma kafin a daɗe watakila sai wannan rumfunan sun tara muku kuɗin da za ku je ku sai wancan gidan kuma duk masallacin da yake iya samar da kuɗin bajet ɗinsa ba sai ya koma ya ji ya ce don Allah ku taimaka min ba wallahi masallacin nan in ka auna ci gabansa yana samun ci gaba da sama da kaso sittin bisa ɗari bisa hasashe na ragowar masallatan da aka samu masu himma Wa'inda ba sa gajiya wajen taimaka masa da ciyar da shi a yan uwa ba maudu'i na lakcoci daban-daban amma dai a dinkula wannan shine abin da zai iya samuwa da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cin ribar irin waannan lakcoci su kuma wanda suka shirya lakta Allah ya taka musu da alkhairi a yi min afuwa na ci lokaci na kuma har na ƙara da fatan za a gafarce ni akan ƙarin da ne wassalamu alaikum wa Allahu akbar Allahu akbar to alhamdulillah mun saurari wannan lacca wadda a gaskiyar magana